Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 21 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji cewa jamhuriyar Nijar ta yi rajistar yara ƙanana masu tawayar kwakwalwa da kuma dalilin yin hakan. Ka san yanzu duniya ta sake. Kenan yaranmu su ma su samu ilimi na zamani kamar yadda yara waɗanda ba su da nakasa ko ko wa'anta masu nakasa da ke zuwa lakwal ana barin su an su yi lakwal. kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku akwai mu kuma da labaran wasanni da murtala faru sanyin na ke gabatarwa to amma kafin nan ga maryam dauda da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce nasara a yakin da kasarsa ke ci gaba da yi da rasha za ta samu ne ta hanyar sasantawar diflomasiyya. A wata hira da gidan talabijin ɗin Ukraine da yammacin jiya Juma'a, Zelensky ya ce, Nasara ba za ta zo da sauƙi ba, za ta zo da zubar da jini da kuma yaƙi, amma a ƙarshe sai ta hanyar diflomasiyya za a iya cin mata. Ya ce, ina da ƙwarin gwiwa akan hakan. Akwai abubuwan da ba za mu iya kawo ƙarshensu ba, ba tare da hawa teburin sulhu ba a cewarsa. Shugaban na Ukraine ya kuma ce, ƙasarsa na ƙoƙarin ƙwato mayakanta da suka miƙa wuya ga sojojin Rasha bayan shafa makonni ana gwabza faɗa a masana'antar sarrafa ƙarafata ta Azovstal da ke kudancin birnin Mariupol. A ranar 24 ga watan Fabrairu ne, ƙasar Rasha ta ƙaddamar da farmaki a Ukraine kusan watanni uku da suka wuce. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya faɗa wa shugaba Vladimir Putin cewa Sojojinsu sun kwace kamfanin sarrafa karafan na Azovstal kuma gaba ɗayan birnin Mariupol na a hannunsu a yanzu a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar a jiya Juma'a. Nan take dai Ukraine bata tabbatar da cewa birnin Mariupol ya fada hannun Rasha ba. A yau Asabar wakilan Amurka da na wasu kasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayyar yankin Asiya da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawa da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Wakilai daga Canada, New Zealand, Japan da Australia sun bi sahun Amurka wajen ficewa daga taron na haɗin gwiwar tattalin arziki na yankin Asiya da Pacific da ake kira APEC a e takaice. abinda wasu jami'an thailand biyu da jami'an diflomasiyyar kasa da kasa guda biyu suka faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters kenan jami'an sun fice daga taron ne a daidai lokacin da wakilin rasha ke gabatar da jawabi a wajen buɗe taron kungiyar kasashen 21 masu karfin tattalin arziki a duniya na kwanaki biyu da aka fara to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Koriya ta Kudu wuri na farko da ya fara yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Koriya ta Kudu da Japan. Inda ya haɗu da sabon shugaban Koriyar Yoon Suk Yeol da aka rantsar a kwanan nan don bayyana muhimmancin kawancen Amurka da Koriya ta Kudu da ƙoƙarin ƙulla dangantaka ƙarfafa tattalin arziki da yankin. Da ya sauka a filin jiragen saman sojan Amurka na Osan da ke Pyeongtaek. mai tazarar kilomita 55 kudu da birnin Seoul a jiya Juma'a ba tare da ɓata lokaci ba. Biden ya kai ziyara kamfanin Samsung da ke kusa, wanda shine kamfanin sarrafa na'urorin kayan lantarki mafi girma a duniya. Masana'antar kwatankwacin kamfanin Samsung na dala biliyan 17 da za a gina ne a wajen birnin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka. A jawabin da ya yi biyo bayan ziyarar masana'antar lantarkin. wadda ta baje kolin sabbin na'urorin fasahar 3 nanometer da ta kera biden ya kira kawancen amurka da koriya ta kudu wani ginshikin zaman lafiya kwanciyar hankali da wadata shi da yun sun yi alkawarin yin aiki tare don karfafa hanyoyin samar da na'urorin fasahar kwamfuta chip da wasu mahimman kayayyaki a halin yanzu akwai karancin na'urar a duniya wadda ake amfani da ita wajen sarrafa kayan lantarki daban-daban da ababen hawa lamarin da cutar covid-19 ta ƙara tsanantawa nan da kusan makonni biyu za a yi taron kolin nahiyoyin amurka ta arewa da ta kudu a birnin los angeles kuma har yanzu babu tabbaci a kan kasashen da za su halarci taron wannan lamari dai wata alama ce da ke nuna rudani a shirye-shiryen taron wanda amurka za ta karbi bakuncinsa a karan farko tun bayan da aka kaddamar da shi a shekarar 1994 shugaban mexico andres manuel lopez ya yi barazanar kin zuwa taron idan ba a gayyaci cuba venezuela da nicaragua ba shugaba joe biden na tunanin gayyatar wani wakilin cuba a matsayin mai sa ido a cewar wani jami'in amurka amma babu tabbas ko hakan ya isa ya sa a daidaita Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka yi rajistar yara masu lalurar kwakwalwa saboda a san yadda za a taimaka musu ta fuskoki daban-daban daga gida da kuma ƙetare. Suleiman Barma gare ka. Rashin wasu alkaliman da ke fayyace takamaiman yawan mutane masu tawayar kwakwalwa ne ya sa kungiyar Association National pour la Promotion des Personnes Vivant avec des Déficiences Intellectuelles wato ANPPDE a takaice. ta shiga yunkurin tattara bayanan da za su ba da damar tantance adadin yaran da ke cikin irin wannan yanayi da nufin tunkarar hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa akan buƙatar basu kulawar da ta dace musamman a fannin ilimi da kiwon lafiya madam halimatu da boji na daga cikin jagororin wannan tafiya ka san yanzu duniya ta sake kenan yaran mu su ma su samu ilimi na zamani kamar yadda yara waɗanda ba su da nakasa ko ko wa'anta masu nakasa da ke zuwa lakwal ana barin su an su yi lakwal amma mu namu sai a ce a waɗannan inawa zai ma eh, mai taɓin hankali haka ake kiransu mu ko ba mu so ana haɗa musu masu taɓin hankali ba taɓin hankali ba ne na kasa ce dan shi ne muke son mu rubuta su su ta yi lakwal. ayyukan rajistar da za a gudanar a jihohi uku waɗanda suka haɗa da damagaram tilaberi da nyame na hangen kubutar da yaran da ke fama da nakasar kwakwalwa daga halin musgunawar da suke fuskanta daga iyayensu waɗanda har yanzu da dama daga cikinsu ke da jahilci akan wannan al'amari. muna gani muna ji muna zuwa gidaje mun san akwai yaro na kasashe sai a ce a babu shi a ɓoye shekaran shagatsal tsallaji inda aka gwada mini gidan da adda wani yaro an ce shekara uku yana darmi cikin ɗaki a nan ya mai ba ya mai kadai ba babu inda ba mu biya ba mun zagaya ko ina har magarya muka samu wata yarinya da aka ɗarme ta wajen shekara nawa kamar akuya a ɗarme su ba abinci kuma waɗanda ba a ɗarmiya ma sai ka dan yana da nakasa sai abincin ma yaran masu waɗanda ba su da nakasa sai suna tare da uwaye amma shi wancan an sami shi cikin wani kwano mai dauɗa an ware shi mu ba mu san wannan shugabannin kungiyar ta INPPDE sun bayyana fatan samun haɗin kan al'umma domin cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan tsari da ke gudana da tallafin hukumar kare hakkin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya kamar yadda sakataren kungiyar alhaji maman ado ya bayyana saboda gobe in an tashi wani abu an san da a guri kaza mutum kaza muka samu kenan za a yi wata action an san da cewa ba yi ta ba za a yi haka nan eh, a cikin duhu a cikin aski ne an san da mi ake so a yi an san da kuma me ake jira ya zamanto eh, mutane sun ba da haɗin kai fuska ne babban abu da hal yau akwai jahilci a cikin wajen mutanen mu kungiyar ANPPDE wacce aka kafa a 1989 na fafutukar ganin jama'a ta mai da hankali wajen kula da mutanen da Allah ya jarabce su da matsalar da ta shafi kwakwalwa yaransu da manya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa, don Allah ku yi min ƙarin haske kan kalmar comrade. Shin wane ne comrade? Me kalmar comrade ke nufi? Shin waɗanne alamomi comrade ke da su? Ta yaya aka samu wannan sunan kuma a wace shekara? wai da gaske ne comrade bai da aikin yi masu tambaya kaka mai yiɗi da alhaji bukar gursuma da masak jihar borno najeriya don allah sashen hausa a bani ɗan takaitaccen tarihin shahararren mawaƙin hausa din nan marigayi sani dan indo wanda ya mutu a shekara ta goma sha shida, mai tambaya yusuf abubakar bauchi to bari mu fara da tambayar su kaka mai yiɗi kan comrade Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu, ga ansar da wakilin ashiyar Adamawa, Muhammad Salisu Lado, ya samo daga Dr. Babikwai Gire na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya. wanda ya ce assalamu alaikum wato lado ita kalmar a comrade a daɗaɗɗiyar kalma ce wacce ta samo asali muna iya cewa daga harsuna kamar faransanci da spaniyanci to ita kalmar comrade abinda take nufi shine amini wato abokin hulɗa kenan to amma kalmar comrade din ta fi bunƙasa ne a lokacin da aka yakin juyin juyin juya hali na alif daya da dari bakwai da tamanin da tara a faransa lokacin da in baka manta ba wato yaƙi ne na wato kusan a juyin juya hali ne waɗanda yake na kwatar yanci saboda yadda ake musgina ma ma'aikata da makamantansu aka zo aka haɗa ƙarfi da karfe waje guda aka yaƙi wannan aka yi juyin juya hali to sannan kuma daga baya kalmar ta sake wato kwararowa a inda ake nuna aƙida cewa to misali ta kwaminisanci ko kuma ta wannan 'yan gurguzu in ka duba a tsarin tsohuwar tarayyar soviet yauwa to za ka tara cewa akwai wannan aƙida ta 'yan gurguzu din nan ko kwaminisanci to kalmar sai ya zamana tana nufin abokin gwagwarmaya ko kuma wanda ya zanto kuna da aƙida iri guda ko kuma ra'ayi na kwa kwato wa al'umma waɗanda ake musgunawa hakkinsu to in ka lura da ra'ayin gurguzu shine wanda ya nuna cewa fa ya kamata kowa a bashi darajarsa a bashi muhimmancinsa dukiyar ƙasa kuma ta kowa da kowa ce da makamantansu to a nan sai zamana duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayin wanda kuma yana yaƙi da zalunci to ana kiransa comrade to ya sake yin tambaya shin ya ake saka masu comrade din a sakayya ita ce ai in aka yi nasara a wannan gwagwarmayar su an saka musu kenan misali an zo ana cin zarafin talakawa ana musguna musu rashin adalci ya yi yawa da makamantansu shi comrade kuma ya zo ya jagoranci mutane sannan kuma aka yi nasara a wannan to ai kaga shi burinsa ya cika kenan ya yi magana cewa shin da gaske ne wai su comrade ba su da aiki ne to ai da zarar ka ce comrade tunda a matsayinsa na jagora na maya ne kaga ba a cewa ba da aikin yi to amma kuma galibi zaka tarar su comrade din saboda su ma suna cikin waɗanda aka musgunawa ne su suka san inda ke ɗiwa su suka san inda ke zafi ba talaka to kaga su ma kenan suna cikin tafiyar to sai zamana sun jagoranta to daga baya ita wannan kalmar ta sake komawa ta ɗauki wani salo kuma ai saboda galibi shi wanda bai da ilimi ya zai jagorance ka kwaci yanci shi ya san ta inda ake musguna maka shi ya san hakki shi ya san doka to kaga nan ba abun mamaki bane ya zama na su waɗanda suka yi karatu daga cikin mu ne waɗanda muke ganin cewa suna da aƙida na taimaka mana ya zama na su ne suke jagoranta wannan harkar har suke ake alamanta su da suna comrade to kaga nan ya nuna cewa kenan lalle ne a samu su yan boko ne saboda su suka san abubuwan da ke faruwa na zalunci na gwamnati da makamantansu to don haka ita kalma takan iya faɗaɗa ko kuma ya zama na an samu ma'anarta ta ragu to magana cewa shi comrade yana gefe-gefe baya son shiga jama'a sannan kuma za a same shi watakila da wasu ra'ayoyi waɗanda watakila ita al'umma ba ta fahimce shi ba yana nan kamar bahago bahago haka to watakila wannan ɗin saboda kamar da na faɗa harkar comrade ɗin ne ta fara canzawa ta fara komawa wani abu sai mutum ya zama na to maimakon yake eh, nuna mutane a sai ya zama yana kyamatar abubuwan da mutane mutane suke yi ne to kuma kaga tunda ba wani abun hannu ne da shi ba maimakon a ce ya zo mutane suna nuna ko guje ma irin akidar da yake yi to sai gefe-gefe da su saboda wallahi ba abun mamaki ba ne ka tarar mutum a kira shi a zagi sannan a bashi dubu ɗaya ya karba saboda mutane gaba ɗaya ko saboda lalaci ko kuma saboda e, e, rashin tarbiyya ko kuma wani abu makamancin haka mutane gaba ɗaya an lalace ce to ba abun mamaki ba ne idan comrade ya lura da ire-iren waɗannan abubuwan ya ga cewa gara shi ya yi gefe sannan kuma ita al'umma dama a kullum tana da zaɓin mai da abu wanda yake mai kyau ma ta mai da shi mummuna a ɗauki mummuna a mai da shi kyakkyawa in ka duba yanzu ko da aiki ne mutum yake idan aka kai shi inda yake almunda hana aiki yana yana satar dukiyar jama'a ba cewa aiki ya samu alheri ba sannan kuma wanda watakila aka kai shi ire-iren waɗannan wuraren ya yi ƙoƙari ya tsare gaskiya sai a ce matsiyaci bai da albarka ko a duk mai kasa shi haka zai fito fari fat ah, Allah ya sa mun fahimta. To sai kuma ansar tambaya kan shahararren mawaƙin Hausa Sani Ɗan Indu wanda ya rasu a watan Fabrairun shekara ta shida Idan mai tambayar Yusuf Abubakar Bauchi na tare da mu ga wani tsohon editan sashen Hausa kuma mai matukar sha'awar waƙoƙin Sani Ɗan Indu wato Malam Shehu Yusuf Kura da ansar da ya taɓa bayarwa. Ibrahim da farko dai Allah ya ji kan sani dan indo Allah ya gafarta masa kuma na san shi mun yi hudda da shi dai akan wannan harka ta mu wanda kuke yi yanzu ta yan jarida. Mm. shi san dan indo mutumin gusau ne mm. a kasar Zamfara a nan aka haife shi a cikin garin gusau aka haife shi kuma nake jin lokacin da ya fara waka shekarunsa kusan ashirin da ɗaya ko da biyu iyayensa sun sa shi a makaranta ta boko da ta allo don an tura shi makarantar boko din kamar ina ya taba faɗa min a wata hira da muka yi da shi sai ya gudu ya tafi cikin tasha ko cikin kasuwa inda zai je i hudda da yan turun kura waɗanda ake cewa da su yan kura mm. Mm. to yana cikin wannan aiki na turin kura tare da manyan mutane da suka girme shi sai Allah ya saka masa sha'awar san kiɗa sai ya ɗauki gwangwani ya haɗa kuntiginsa mm. yana yin kiɗan kuntigi a lokacin nan bai yin wakar sai dai in ana turin kurar shi kuma yana yin kiɗan kuntiginsa. Hmm. To ana nan ana nan kiɗan kuntigin ya zauna a hannunsa domin sai ka koya. To da ya koyi kiɗan kuntigin kuma sai ya ga to me zai hana ya fara waka. To kasan irin waɗannan mawakan irin su irin su masu gurmi ba kiɗan kuɗi suke yi ba. Hmm. Kiɗa suke yi kawai in an gama turin kura an gaji ana so a shakata sai ya ɗauko kuntiginsa ya fara yi hmm. ya fara yi wa abokansa 'yan turin kura ya fara yi wa mutanen da suke tare har dai suka gano yana da basira hmm. daga nan ne ya ringa bin gidaje haka gurin da ake shakatawa da gurin da ake holewa ya ringa yin kiɗa to bai fito sosai ba sai da wata waka da ake cewa da ita babba bigi babba hmm. wacce suke yi da shi da wani yaransa Allah ji kansa shi ma su ana sha da shi garba to daga nan kuma ya zo Kano ka san in ka zo Kano kana mawaki a nan kake shahara mm. to da ya zo Kano ya haɗu da mutane a Kano kafin ya zo Kano akwai uban gidansa ana sha da shi ma aji ma'azu shi ma ya masa wata waka kuma ta fito da shi to daga baya da ya zo Kano ya zauna a gurin wani da ake sha da shi Zubairu shi ma Zubairun ya rasu to daga nan ne kuma Allah ya daɗa fito da shi amma dan Indo mutum ne mai basira mutum ne mai hikima kuma shi kaɗai ne ya fara yin kiɗa da kwalaba mutane suna ta mamaki to wani irin kiɗa ne wannan hmm. to haka dai Allah ya fito da shi har kafin ya haɗa makaɗa su ɗan ige su shehu su umaru duk makaɗansa ne hmm. duk yawancin su sun rasu hmm. to kuma da izo Kano izauna Allah ya masa arziki a Kano ya shahara a Kano kafin ma ya rasu sati uku ko hudu Mm. ni mun yi magana da shi ya ce zai tafi Legas zai je ya yi waka. Da shi to Allah i kiyaye to a waka ya rayu a waka ya mutu kuma shi bai gaje ta ba iyayensa ba su yi ba kakanninsa ba su yi ba kawai dai harka ce shi dana ce ta duniya ya shiga kuma Allah in fa'ina da nasibi kamar dai su shata din nan. Shi ma mm. shata ba gado ya yi ba. dukkaninsu Allah ne yake sa su akan wata turba da yake suna da basira kuma Allah ya fito da basirar su To Malam Shehu kamar yadda ka yi bayani wakar babba bugi babba ta fito da shi koko ta fitowa da shi me isa haka? saboda a lokacin da izo Allah sai ya haɗa shi da garba hmm. ya gaya min yadda suka haɗu da garba akwai wani ƙauye da ake sha da shi sanyin na a can kasar sokoto ne mm. to sai shi wannan ma'aji ma'azu sai yake da shi akwai wani ɗan karamin yaro da shi ma ina yin waka irin taka mm. inda zai bi ka da zai karu sai ɗan indo ya ce to a haɗa shi da shi saboda haka aka haɗa shi da garba yana bin sa to abin da ya sa waka babba bigi babba kamar ita ce bakan damiyarsa eh, domin zai iya saka komai a ciki zai iya saka kowa a ciki oh. kuma kidan ya yi daɗi hmm. da shi da yaron in ya faɗi wani abu yaron ya faɗi wani abu in ya faɗi wani abu yaron ya faɗi wani abu haka suka ringa yin waka kamar kiɗa ne da anshinta amma ba anshi ne yadda ka sani ba hmm. kiɗa ne su su biyu suke yi eh, na tabbatar kuna da ita a nan gidan rediyon ku in ka sa ta za ka ji hikimarta na cewa babba bigi babba Ah, wata ran tare da kai muke waka garba wata ran ko ba ma nan garba yake gaskiya ne wata ran kaza to irin wannan hikimar da basirar da shi da garba to da izo Kano ka san mutanen Kano suka dauki yayin abu mm. nan da nan sai suka fito da shi aka kira shi aka hira da shi a CTV aka yi masa rikodin a CTV ana sa rabin sa'ar Sani dan Indo mm. haka ma NTA Kano kuma NTA Sokoto akwai wani Bello ne wani ma'aikacin jarida ne mm. shi ma yana ya fito da dan Indo sosai saboda ya bashi fili ya bashi shi dama saboda makaɗi duk basirarsa idan gidajen rediyo ba sa amfani da kaɗe-kaɗensa baya tashi hmm. in ka lura ibrahim yanzu kaga ai ba mu da makaɗan hausan ma yawancin su duk ba su su shehu ajilan nan su sani ɗan indo ɗin hmm. su musa ɗan bada yanzu da wuya ka ji ana yayin su amma dai suna nan suna yi ba dainawa suka yi ba hmm. amma zamani ya kusancin musu Mm. To Malin Shehu yawancin lokaci a nan sashen Hausa akan ce idan ka ji waƙar Sani ɗan Indo kakan tsuma eh, me isa haka? Wallahi saboda ina ƙaunar yaron lokacin da ne aiki a wani gidan rediyo a Kaduna har gidana ike zuwa ya yi ni ya kwana kuma in ɗauke shi in kai shi gidan rediyon ya je ya yi recording kuma ni kaina nakan kirawo shi gida izo i zauna ya mun waƙoƙi in na ɗauka hmm. hasali ma yawancin waƙoƙin da kuke da su a nan na sani ɗan indo ɗin yawanci inda za ka bincika za ka ga ni na sa shi ya yi su akwai waƙar da iyo voice of america akwai waƙoƙin da iyo mutane da yawa ban gaya masa zan tambaye shi ba ban gaya masa ga shirin da nake ba hmm. nace za ka iya wa murya amurka waƙa ice kwarai kuwa nan ta take kuma ya yi ta kuma ta yi daɗi hmm. alhamdulillah to irin wannan ne yasa ni nake ƙaunarsa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Shehu Yusuf Kura da ke nan Amurka da ya ansa mana tambayoyi kan marigayi Sani Dan Indo da Dr. Babi Kwai Gire da ya ansa mana tambayoyi kan Comrade da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba da wanda ya haɗa mana sautin hailu haile da injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa huta lafiya sai makon goben idan allah ya kai mu wasalam. asmara daga asmara har ko ina mafarki nake ni kullum na je da gurin yan uwa sun karbe ni da hannu biyu da yaddar Allah ga zuwa da yaddar Allah yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida don hawa ne jirgin ruwa kuma ban hawa ne jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi shayi To a gaida ɗan Hausa a Kano yanzu lokaci ya yi da Murtala Sanyina zai shigo da shiri na gaba. Wasanni a takaice. gobe lahadi ne za a fafata wasannin karshe na gasar premier ta bana wadda rana ce da kungiyoyi da dama za su san matsayinsu ciki har da wanda zai lashe gasar a yayin da tuni aka san zakarun sauran gasannin leg na turai wasu ma har sun daga kofi gasar ta premier ta bana kan za ta dau fasali ne a ranar karshe inda za a tantance zakara tsakanin mai rike da kamben manchester city da kuma liverpool waɗanda su ne ke cikin takarar lashe kofin a halin yanzu manchester city ce yake saman teburin gasar da maki 90 yayin da liverpool take bin ta da maki 89 wato bambancin maki ɗaya tal kenan a tsakanin su hakan na nufin kowace daga cikin su na bukatar nasara a wasanta na ƙarshe tare da fatar ɗayan ta sha kashi domin ta daga kofin na bana a fafatukar karkare kakar wasanni a cikin ƙungiyoyi hudu na saman tebur kuwa tuni da chelsea ta sami tabbacin karewa a ta uku ko da kuwa ta sha kashi a wasanta na ƙarshe da watford har sai idan tottenham ta iya yin galaba kan norwich da akalla ci goma sha takwas da nema to sai dai tottenham din ma na da jan aiki a gabanta na tsare matsayinta na hudu a tebur domin kuwa arsenal na da fida ta tare da bambancin maki biyu kacala tsakaninsu su a can ƙasa kuma tuni da watford da norwich suka sami tabbacin faduwa daga gasar ta premier yayin da cikon ukun ukunsu za ta bayyana a gobe lahadi tsakanin burnley da leeds united da ke da maki 35 kowannensu amma kuma burnley ce yake a sama sakamakon yawan zura kwallaye daga ƙarshe dai kungiyar ƙwallon kafar psg ta ƙasar faransa ta sami nasarar ci gaba da rike shahararren dan wasanta kylian mbappe duk kuwa da rahotannin da ke nuna cewa an cimma daidaito kan komawarsa ƙungiyar real madrid ta ƙasar spain Mbappe dan kasar Faransa mai shekaru 23 ya yanke shawara tare da amincewa da zaben ci gaba da zama kungiyar tashi tare da rattaba hannu kan sabon kwantaragin shekara uku. Ana sa ran kammala sa hannu kan sabuwar yarjejeniyar a yayin wasar karshe ta wannan kakar wasanni da kungiyar za ta buga da Mens inda kuma ake sa ran za ta ba da sanarwa. tun a watan da ya gabata ne kungiyar ta PSG ta yi ta yin biyan dan wasan zunzurutun kuɗi euro miliyan 150 da sanya hannun kwanta ragi a kokarin da take yi na hana shi sauya gida mafede ya riga ya amince da biyan da real madrid ta taya masa domin komawarsa a can to amma kuma daga bisani ya sauya shawara dan wasan gaba na kungiyar manchester city ta ingila kevin de bruyne ya lashe lambar gwarzon dan kwallon gasar premier ta bana de bruyne dan kasar belgium mai shekaru 30 ya sami lambar ne bayan da ya sami mafi yawan ƙuri'u da aka tattara daga jama'a a shafin yanar gizo na gasar ta premier da kuma ƙuri'un da kaftin kaftin na ƙungiyoyi da wasu ƙwararru a haujin kwallon kafa suka kada wannan ne karo na biyu da yake lashe kyautar kasancewar ya taɓa samun lambar yabon a kakar wasanni ta 2019 da 2020 inda a yanzu ya bi sahun Thierry Henry da Cristiano Ronaldo da kuma Nemanja Vidic da suka taɓa lashe lambar fiye da sau ɗaya. Haka kuma takwaransa na kungiyar ta City Phil Foden shi kuma ya lashe lambar gwarzon matashin ɗan kwallo na gasar na shekara. Foden ya kasance ɗan wasa na farko da ya taɓa lashe lambar sau biyu a jere a tarihi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya. To a gaida Murtala, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a taƙaice. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce nasara a yakin da ƙasarsa ke ci gaba da yi da Rasha za ta samu ne ta hanyar sasantawar diplomasiya A wata hira da gidan talabijin ɗin Ukraine da yammacin jiya Juma'a, Zelensky ya ce nasara ba za ta zo da sauƙi ba. za ta zo da zubar da jini da kuma yaƙi amma a ƙarshe sai ta hanyar diflomasiyya za a iya cin mata. A yau Asabar wakilan Amurka da na wasu ƙasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayyar yankin Asiya da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawa da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Koriya ta Kudu wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Koriya ta Kudu da Japan inda ya haɗu da sabon shugaban koriyar yun suk wanda aka rantsar kwanan nan don bayyana mahimmancin kawancen amurka da koriya ta kudu da ƙoƙarin kulla dangantakar tattalin arziki da yankin To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.